abubuwan suna da yawa a kalaman shi kansa shugaban muhammadu buhari hmm. ya ce ba a taɓa samun wata ƙasa da ta kawo ɗauki ta kama wa najeriya ta taimaka mata tun da aka samu yancin kai zuwa yanzu irin yadda china ta yi mana ba wani ta kace kenan a muhimman abubuwa eh. da za a yi magana yanzu kamar akwai wato uzuri da suka bamu ba zan ce mar bashi ba kuɗi ya kai dala biliyan shida wanda wani babban banki da gwamnatin ta ba da izini ya buɗe wannan hanyar ga 'yan Najeriya wato masu son shigowa da kaya daga China. ka san yanzu yadda ake wahalar dalar nan. Eh. To za a iya za su iya buɗe takardun shigo da kaya ta kuɗi na China na yiwa har zuwa kuɗi dala biliyan shida. wannan kaga ba karamin sauki aka kawo ga babban bankin Najeriya ba wanda yake fama da rashin dala a halin da ake ciki yanzu. To amma haka banda wannan kuma mm. akwai shi akwai yan kasuwa da suka je da sassan gwamnati wanda aka zauna tsakanin yan kasuwa namu da nasu na can mm. wanda dangantaka kowanne suka so kulla zumunci abubuwan nan wani wutar kamfanin wutar lantarki kamar wasu sun samu yarjejeniya na kafa wutar lantarki wasu ma babban titi za su bi daga lagos zuwa Abuja wani irin titin irin jirgin ƙasa na cikin gari wato metro hmm. kamar na Lagos an yi wannan yarjejeniya hmm. akwai masana'antu iri daban-daban da aka shirya su za su kawo jari a zuba a nan Najeriya. Eh. To, Haji Shehu, um, abinda waɗansu da ke magana ko watakila ba a fahimci abin mana shine cewa ai tamkar najeriya ce aka ɗauka aka jingine wa china kuma wato muka zamanto kwatankwaci wasu na gani kamar mun zamanto bayi gare su don a halin yanzu <laughs> suna cewa kashi 80 cikin 100 na cinikayya da ake yi ribar ta kamar yadda shi shugaban kasa ya faɗa riba ita china ke da riba a wannan cinikayya ni hatta zanna bukar yanzu yan china ke sakawa a najeriya to kana ganin wannan dangantaka ba za ta kara buɗe wato masana'antu da ake ƙoƙari na cikin gida za su daɗa durƙushewa ba A'a yi ai yanzu ita abin da China suka yi wa Najeriya alkawari. Eh. Maimakon a ce Najeriya ita ce ƙasa da abin wato suna so a ɗauka da daga cinikayya mm. zuwa kafa masana'antu. Eh. Saboda haka maimakon mu ringa rungumar kuɗi muna zuwa can mu siyo su ko kuma su su kawo kaya mu saya. Mm. So suke su ɗauko masana'antun da za su ringa sarrafa waɗannan kayayyaki a nan gida Najeriya. to saboda haka kaga mu samu mutanen mu su samu aikin yi mu ma idan har kasuwar gida ta gamsu har mu ma mu dauka mu saida wa wasu to a kasashen waje mm. zancen bauta ga China kullum bai taso ba don me za a ce bauta ciniki ya zama bauta abin da yake faruwa yanzu idan eh, kuma za mu buga irin wato dangantaka na cinikayya tsakanin Najeriya da wasu kasashe. Wato mutane za su mamaki irin yadda 'yan Najeriya da kansu tun ba gwamnati ta tura su ba. yanzu najeriya babu kasar da yan najeriya suke ciniki da ita ce da china hmm. Wanne ya kawo ni kan batun cewa an wasu ba suna cewa ai yan najeriya da suke zuwa sayo kayayyaki a china su ke kawo kaya gurbatattu cikin najeriya kuma su ne in suka tafi china suke cewa china su a ba su bara gurbin kayayyaki da su kawo kasuwannin najeriya an yi wannan batu a shawarwari da aka yi kuma waɗanne matakai za ku dau eh ci gaba wannan wannan abu ai abu ne da yake ya damu shugaban kasa ya damu kowa a najeriya kuma wannan ai ya samu tushe ne ga irin rashin kishin kasa da rashawa da cin hanci da ta yi katutu a najeriya in ba haka ba ai muna da ma'aikatu yanzu kamar hukuma ta ƙayyade kayayyaki irin wato standard organization hmm. yanzu ai akwai tana da ƙwararrun ma'aikata da na'urorin da yau magani aka shigo da shi wanda ya gaza ka'ida tun daga tashar ruwa ba za a bari a iya shigo mana da shi ba ko jirgin sama amma abubuwan haka yake to wata irin yaƙi da rashawa da cin hanci da shi shugaban Muhammadu Buhari ya sa gaba zai kawo sauƙi ga waɗannan abubuwa amma tabbas 'yan Najeriya muke da laifi ah, shi ɗaya ko a China ba ma a China kowace ƙasar duniya abin da ka je ka ce kana so ba shi zai ke da maka ba za a baka abin da baka nema ba ne